tare da kuma imam nafi'a wanda shine limamin juma'a na wannan masallaci na maulana asayidi imam hassan ibn maulana asayidi aliyu wanda allah ubangiji iskan nan ya dan eh, wanda Allah Ubangiji ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka. To a gaskiya akwai abubuwa guda biyu zuwa uku. Na farko shi masallacin da kuma assasa masallacin. Mazajen da suke dangantaka da wannan masallacin. girman abun ya wuce a ce kamana almajiri muridi zan zo na yi magana da sunan ilimi gaskiya wannan abu ne mai nauyi kwarai da gaske wanda ni da kaina na san a halalli lizalik sai dai na san karramawa ne kuma muna roƙon Allah Allah ubangiji ya sa mu zama mun cancanci haka na biyu ainihin wanda shine gwarzon da ya assasa masallacin idan aka bibi mazajen da ya karba daga gurinsu to za a ga cewa in ba don sun yi umarni ba su ul'adami ne ma a yi magana a gabansu gaskiya shine a alhaji suleiman Allah ya saka masa da alkhairi ya kara masa albarka ya albarkaci zuriyarsa na uku kuma jihar kano duk wanda zai zo ya tofa wani abu akan ilimi ko akan tasawuf ko akan son manzan Allah to shi kansa in ya zo a zuciyarsa yana jin kamar abin nan da ake cewa ya alishira da akwai wata lauha da da aka rataya ana misuluka alfun to duk abin da za ka faɗa akwai dubunka kawai ka faɗa kana taka tsantsa saboda yadda Allah Ubangiji ya girmama wannan ƙasa da mutane masu albarka da Allah ya ba su abubuwa daga wajaje mabambanta hakika Allah ya yarda da Kano Allah ya yarda da mutanen Kano da muna tawassuli Allah ya ba mu albarkacin mutanen Kano albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun zo da babban bijimin wani malami Dr. Hamza a Sudani ana kiransa a Sudani sabila da yayi zaman Sudan babban malami ne mutafannini kuma yana da takhassus a lugal arabiya da ma sauran fannoni mabambanta Allah ya saka ma dakta da alkhairi tare da mutane manya-manya wanda muke tare da su wanda ambatan sunansu wani abu ne na daban Allah ya saka musu da alkhairi to alal hakika kamar yadda na faɗa da farko na sharrafa kwarai da gaske a ce zan yi magana kuma maganan ya iya zamantowa abin saurara to muna roƙon Allah abin da za mu faɗa Allah ya sa mu faɗi magana mai kyau mu faɗi magana da ya yarda da shi albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa idan musulmai suka haɗu a ko'ina suka haɗu sukan mance da wani abu muhimmi kwarai da gaske sukan shagala da wani abu amma su mance da abin da ya fi muhimmanci don su alhaduwan al'umma musulmai a ko'ina suke da akwai wani abu wanda Allah Ubangiji yake nufi da duk yadda musulmai suka haɗu su haɗu a kan irin wannan haɗuwa wanda cikin ayoyin Allah ne da ni'imomin Allah Allah Ubangiji ya haɗa zukatan mutane har da su iya guri ɗaya a maimakon a samu shahana da bagaba da kiyayya da faɗa da gaba sai Allah ya ɗauke wannan sai za a iya haɗuwa wanda wannan haduwan yana daga cikin manya-manyan mu'jizozin manzan Allah a haɗa mutane su haɗu guri guda akan manufa ƙwaya ɗaya abu ne mai wahala Allah da kansa yana cewa law fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum duk abin da ke duniya an zaka bayar dan ka haɗa mutane zuciyarsu ya haɗu guri ɗaya tunaninsu ya haɗu guri ɗaya a zauna ba a yi faɗa ba ba a yi yaƙi ba to ba ka iya hada zukatan mutane ba in da ka da duk dukiyar da ke cikin duniya Allah ne cikin ni'imansa da kuma kyautansa sai ka ga ya haɗa mutane a sahu kwaya ɗaya kamar yadda Allah ya turo manzan Allah manzan Allah ya haɗa mu a sahu ɗaya yana kiwon tamkar dabbobi makiyayin mu shine Annabi Muhammad bushra lana ma'asharal islami inna lana min al-inayati ruknan munhadimi lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami wannan kyautan Allah ne Allah ya mana wanda shi yasa Allah yake ambatan wannan ni'ima ku tuna da ni'iman da Allah ya muku waskuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha ku tuna da ni'iman da Allah ya muku kuna gaba kuna rigima ba zaman lafiya babu tsari mutum bai san waye shi ba babu mura'a na al'insaniya amma sai Allah ya haɗa zuciyanku fa allafa baina qulubikum fa bi ni'matihi ikhwana sai kuka zamanto ƴan uwa dalilin wannan ni'ima wa kuntum ala jafa ufratin minan nar kuna zaune kara zube ba ku san ina za ku je ba ba ku san daga ina kuka taso ba ba ku san menene kiman ku ba amma sai Allah ya turo annabi ya zo ya nuna muku waye ku ya shiryar da ku da zuwansa ya nuna muku shirya da zuwansa shi yasa duk abin da mutum zai gode ma Allah da shi to godiyan ba za ta taba infikaki daga annabi muhammad ba duk ni'iman da ka gani tattare da kai to wannan ni'iman tana da alaka kai tsaye da manzon Allah kafin ka kalli ni'iman to ka kalli wanda ta dalilinsa ni'iman ta zo shine annabi Muhammad kowace iri ne sai dai idan ka shiga cikin rafkanuwa al'asar da al'asbab sun maka hijabi ka zamanto cikin dauda to shi kenan sai ya zamanto baka ga abin da yake tare da kai na hasken annabi muhammadu ba sai kana mancewa kamar yar ibn ata'illahi sakandare ya ce alkaun kulluhu zulmatun wa inna ma anarahu zuhurul haƙƙi fihi wa man ra'al-kauna wa lam yashhadhu qablahu aw ba'dahu faqad a'awazahu wujudul anwar wa hujiba anhu shumusul ma'arifi bi suhbil asar Allah na halittu gaba ɗaya duhu ne abinda ya haska halittun shine hasken annabi Muhammad shine bayyanan hasken ubangiji cikinsu. su waye hasken ubangiji shine annabi Muhammad Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri tuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyyatu wala gharbiyya ya zaituha zaitu walau lam tamsasu nar nurun ala nur samra imam samraqandi in yazo wajen nurun ala yakan ce hasken nan nan nurun ala ana nufin hasken annabi muhammad ne yahdi allah li nurihi man yasha saboda haka me annabi muhammad yazo mana da shi abinda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi ya zo mana da wani irin abu ne mai girma wanda zai raya matakanmu na rayuwa ga baki ɗayansu ɗaya bai bar ɗaya ba wanda zai raya insaniyanmu ya raya wujidaniyanmu zuciyanmu kenan ya raya ruhaniyanmu sannan kuma ya raya asirin alaƙanmu da Allah menene zai raya insaniyanmu shine abin da ya shafi rayuwa da mu'amala da sauran duk abin da ya shafi abin da mutum zai bukata a duniya manzon Allah bai bar komai ba sai da ya nuna mana yadda za a yi hatta shan ruwa ga yadda za ku sha ruwa nan hatta bacci ga yadda za ku yi bacci nan hatta aure ga yadda za ku nemi aure nan ba wani abin da mazan Allah ma taraka khairan illa dallana alaihi wa ma taraka sharran illa hazzarana minhu bai bar komai sai da ya nuna mana abin da ya shafi abin da zai kyautata rayuwa wanda waɗanda suka isa a duniya yanzu Allah ya ba su duniya turawa kenan da yawa abubuwan da yanzu suke amfani da shi domin gina duniyarsu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shararai ne a zalimai ne a abi tarihin su aje a abi tarihin rumawa da farisawa kafin zuwan manzan Allah aje yanda suke bautar da mutane suke azabtar da mutane don haka duk abin da za su ambata na alhurriya da al'istiqrar da al'insaniya wannan sun samo shi ne bayan zuwan annabi Muhammad. Amma kafin zuwan annabi Muhammad duk ba su san wannan ba. Badawa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqatil arja'u wan qasha al karbu. Annabi ya zo kowa a makance yake. Da zuwan manzan Allah sai komai yayi haske. To annabi sai ya nuna yanda mutum zai rayu, yadda mutum zai yi mu'amala, hatta cin abinci sai da manzan Allah ce in ka ci abinci ga yanda ya kamata ka ci abinci. ma mala abnu adama an sharran min batnin بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه annabi yace ga yanda zaka yi da ka ci abinci kar ka zo ka sa cikin ka ka cika cikin ka da abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan adam bai taba cika wani jakka na sharri kaman cikin sa ba ka ci abinci ka koshi ya ishi mutun ya ci lomomi yan kadan wanda zai karfafa jikinsa in ba makawa ya raba jikinsa kashi uku kashi ɗaya na abinci kashi ɗaya na ruwa kashi ɗaya na sha haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ya ce haka ya kamata mutum ya zamanto zai kula da kansa wajen cin abinci hatta wajen shan ruwa annabi ya ce in za ku sha ruwa ku sha ruwan da tsotso idza sharibtumul ma'a fashrabuhu massan wala tashrabuhu abban in da ku sha ruwa kuna tsotsar ruwan kar na shan ruwan da kwankwada sai daga baya turawa suke gane shan ruwa da kwankwada ashe yana lalata huhu yana lalata huhu sabila da idan kana sha da kwankwada baka barin in ka kurba kai numfashi kana hadawa da numfashi yana bugun zuciyanka yana bugun huhunka wannan bugun da yake yin yakan sa huhun ya yi weak yakan sa ruwan ya shiga tare da iska sai ya sabauta wani ciwo daban shi yasa manzon Allah ya ce in da ka sha ruwa in ka tsotsa ka haɗiye in ka sake tsotsa ka haɗiye har aka samu wasu daga cikin masana ahlu tahqiq suka ce duk wanda ya sha ruwa a sigan yanda manzon Allah ya karantar da shan ruwa in dai wannan ruwan yana jikinsa bai yi fitsarinsa ba to ba zai aikata sabon Allah na alkaba'ir ba in ka kwankwada ka kurba ka tsotsa sai ka ce bismillah ka haɗe ka ce alhamdulillah ka kurba bismillah ka haɗe ka ce alhamdulillah in za ka sha ruwa ta wannan hanyar to ruwan in dai yana gangan jikinka aka ce to saban Allah na alkaba'ir sai dai illan lamam wanda ya shafi kowa zai iya fadawa a ciki amma na alkaba'ir Allah ne tsare ka daga shi to kaga duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kuma a ta yadda zaka gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya zo ya zo cikin al'umma ne muhtalla da bata san komai ba amma annabi sai ya zama komai shine annabi shine malami Shi ne mahallu shakwa shine alkali shine shugaban soji duk wani abin da za a yi yanzu kaman a ce maka matsayoyin da aka ba wa ministocin Najeriya da matsayin da aka ba ma gwamnonin Najeriya gaba ɗaya yana kan mutum kwaya ɗaya ne takshi yake juya al'amarin kuma bai gaci ba to haka misalin manzon Allah yake cikin wannan al'umman da ya samu din shi yasa da yawa masana suke cewa ko ba a ce maka annabi Muhammadu manzan Allah ba ne. Kawai ka duba lokacin da ya zo, da al'umman da ya zo musu, da yanda ya samu duniya, da halin da duniya take ciki. Amma annabi da ya zo shi ɗayansa ya tattago al'umma a shekara ashirin da hudu ya canja al'umman, ya mayar da su malamai, ya mayar da su sojoji, ya mayar da su mahaddata, ya mayar da su shugabanni. kai ka san wannan ba insan adi bane ba ordinary mutum bane wani abu ne kawai min indillah ko ba a ce maka annabi bane wani bature ya ce da za a taso wannan matsalan da duniyan take ciki ya faɗi wannan maganan a 1900 ina tsammanin kaman 1990 ya ce wannan duniya da matsala take ciki na yaƙe-yaƙe da rigingimu da sauransu ya ce shi a haƙiƙanin abin da ya sani bature ne mustashrik ya ce da da a taso annabi Muhammadu ya zo ya zauna a rawun 5 minutes yana shanye kofin kahwa zai warware matsalolin duniya gabaki daya A yi kaza a yi kaza a yi kaza an gama da wajen an warware matsalolin gabaki daya bature ne yake faɗan wannan bature ne yake faɗan wannan saboda haka manzan Allah ya aranjin insaniyan mutane duk wanda zai ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba 'yanta mutane ya yi ba to dama makaryaci ne mudallisi ne wato mutum ne mai algus da ƙarya kawai ko da ba musulmi ba ne akwai maganganun da turawa suka yi akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sabi wa sallam sabila da manzan Allah komai yakan warware mutane ne daga a hankali a hankali a hankali a hankali har su wayi gari sun fita daga cikin halin da suke ciki to manzan Allah ya kula da al-insaniya a cikin al-insaniya ran mutum manzan Allah ya bata kulawa kwarai da gaske sabila da wannan ran ita ce matsalan komai na mutum wannan ran ita ce damuwan mutum ga baki ɗaya duk abin da mutum yake yi a duniya yana yi ne saboda rai duk abin da mutum yake yi a duniya yana yi ne saboda ya jiyar da ransa daɗi duk abin da mutum yake a duniya yana yi ne don ya kara rai to wai wannan ran yaya za a yi a gyara ta a kyautata azzaba ta a ɗaura ta akan hanyar da za ta koma zuwa asalinta na gaskiya sabila da shi mutum da shi da ransa wato kaman wani ne aka ɗauko kan gararren doki aka ce masa ga wannan dokin ka ja shi ka kula da shi ka kai shi guri kaza to ran mutum kangararre ne shi al'insanu majbulun ala su'il adam shi mutum kowane mutum da ka gan shi an halice shi ne a karkace an halice shi ne a kangare sai kuma ake so ya jawo ransa ya kyautata ransa ya gyara alaƙar ransa da ubangiji shi shine ake cewa tazkiyatun nafs to manzan Allah ya kula da wannan bangaren kwarai Shi shine akhlaq din manzan Allah da ake faɗa mana rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa shine halayen manzon Allah da ake ce mana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana da haƙuri ta yadda baya rama mummuna da mummuna wanda hatta a cikin attaura haka sifofinsa yake laisa bi fazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswaqi wala yadfa'u sayyi'ata bis sayyi'a walakin ya'fu wa yasfa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 kuma Allah bai ɗauki ransa ba sai da ya daidaitar da wannan addini da yake karkace da zuwansa kowa ya ce la illallah makafi suka warke kurame suka ji bebaye suka yi magana aka haɗa mutane alal mahajjatil baydha lailiha kana hariha wa naharuha ka lailiha la yazigu anha illa lahali. ya bar mu akan hanya mai kyau to wannan tazkiyatun nafsi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi mana ishara zuwa ga kulawa da wannan bangaren a mafi yawan abin da damu samu cikin siran manzon Allah me ake nufi da tazkiyatun nafsi shine kar ka ba ma ranka abin da take so ka ba ma ranka abin da Allah yake so shine tazkiyatun nafsi kar ka bi ranka akan abin da ta yarda da shi a'a ka bi ta abin da Allah ubangiji ya yarda da shi Sha'awar da ranka take da shi ka ɗaura sha'awar ka yi linkin ɗinta da abin da Allah ya yarda da shi abin da ranka yake so ka ɗauro abin ka yi linkin ɗinsa da abin da Allah ya yarda da shi shine misali kowace rai tana son alfahari to kar ka zama muhtaran Ko kowace rai tana son tinkaho tana son wato wato da sauransu ka ɗauro ranka dawo da ita ƙasa shi yasa masana suke cewa duk abin da kaga mutum cikin kangarewa to rai ita ce take kai shi zuwa ga wannan kangarewa aslu kullu nasiyatin wa ghaflatin arrida anin nafs rai ita ce take jan mutum zuwa ga wannan hawa to wannan tazkiyatun nafsi din abu ne mai muhimmancin gaske mai muhimmanci wanda a musulunci ya kamata mutum ya ba ma wannan abun kulawa sosai sosai tazkiyatun nafs kai hisabi makanka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kai hisabi makanka kafin a maka hisabi ka kula da abubuwan da ranka take so da arru'unatun nafsiya wani abu ne ibnu ata'illahi sakandare yake cewa yana cewa cikin wata hikima kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi shahawatihi am kaifa yarju an yafhama daqa'iq asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi yace rai kun san na faɗa mana abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da su tun daga kan insaniyyar mu da wujdaniyar mu to dama idan an ce rai abin da yake gaba shine zuciya to idan mutum yayi infikaki ya yantu daga wato bautar rai to zai koma rayuwa ne da zuciya rayuwa da zuciya kuma soyayya ne da kulla alaka da Allah kai tsaye don haka idan kana matakin bautar ranka to ba za ka iya shiga rayuwar zuciya ba in kullum kana yin abu dan kanka kullum kana duba kanka kullum kana duba maslahan kanka to zuciyanka ba za ta samu haske ba sabila da wato wato kana bautan wanda ba Allah ba sabila da kai din nan wani wato wani kaman abu ne wanda kake bauta masa wanda ba Allah ba kai din kanka ban san yadda zan zan fassara maganar da kyau a fahimta ba kai din da ranka take maka umarni Allah ya maka umarni sai ka bar na Allah ka dauki na ranka a gurin ka bauta ma waye ka bauta ma ranka ne Allah ya ce kar ka aikata kaza sai ranka tana son kaza sai ka aikata a gurin wa ka bautawa saba ma Allah kai ka bauta ma ranka Manzan Allah ya ce yi kaza ranka tana son kaza sai ka ɗauki abin da ranka take so ranka ka bautawa ka bar umarnin manzan Allah to wannan ran ƙetare mata shine mataki na farko domin isa zuwa ga Allah kuma za mu ji hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa da yake nuni zuwa ga wannan isharat din wanda manzan Allah da ka ji yana cewa la yakun ahdukum in ma'atan ya yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu kuma an tuhsinu ila man ahsana ilaikum wa isa ta man asa'a ilaikum annabi yace karka na rayuwa dan kanka dan ka burge kanka karka ce da mutane suke suka maka da shi za ka rama musu a'a ya zamanto tsakaninka da mutane in sun kyautata maka ka kyautata musu in ba su kyautata maka ba ma ka kyautata musu a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya min umarni da abu guda tara ausani rabbi bi tis'in usikum biha Allah ya ce in yi abu guda tara ni ma ina son kamar yadda Allah ya mun wasiya ni ma ina muku umarni ku ausani bil ikhlasi fi sirri wal alam wal qasdu fil gina wal faqr wa an a'fuwa amman zalamani wa utiya man harramani wa asila man qata'ani wa an yakuna nudki zikran wa sumti fikran wa fikri ibran abu guda takwas zai maza Allah ya ce Allah ya mun umarni da abu guda tara ina muku wasiya da wannan abu ya mun umarni in zama mai ikhlasi duk abin da zan yi in yi dan Allah a fili da bayyane ya min umarni idan ina cikin wadata ko talauci na zamo matsakaici kar in na zamo mai wadata na zamo almubazzari kar kuma idan ni talaka ne in zamo ina korafi ma Allah ina koke-koke ina maganganu in ki yarda da abin da Allah ya hukunta mu ya mun umarni in sadar da zumunta ma wanda ya yanke min kan na ce duk wanda ya min kaza ni ma irinsa zan masa a'a in mutum bai zo mun ba ni na je masa in bai tambayi lafiya na ba ni na tambayi lafiyarsa ya mun umarni idan an zalunce ni na yafe na kau da kai na rinsa ido jahilat qaumuhu alaihi fa wa aqul hilmi da abuhul igba ko manzon Allah haka ya nuna mana ya min umarni wanda ya hana ni in bashi ya min umarni kar ina magana ya zamo in zan yi magana kawai za a ji ina zikiri ne idan kuma na yi shiru to zan na tunani ne in kuma ina tunani zan na kula da ayoyi waɗanda suka shige domin su zamo mun wa'azi wannan idan ka lura da ga da akwai tazkiyatun nafsi a cikin wannan ko a wani hadisi manzon Allah ya ce ittaqil maharima takun a'abadan nas war takun aghnan nas tuhibbu li nafsika takun musliman wa ahsini jarika takun mu'min abu guda hudu annabi yace ittaqil mahari ka kiyaye abubuwan da Allah ya haramta sai ka zamanto mai bautan Allah na gaske sai ka zamanto a abadan nas duk bautan Allah ka in baka kiyaye abin da Allah ya haramta to bautan Allah ka bai isar da kai zuwa ga Allah ba takun a'badan nas ka yarda da abin da Allah ya kasa ya baka na rabon duniya sai ka fi kowa wadata takun agnan nas ka so wa mutane abin da kake so kanka na alkhairi sai ka zamo ainihin musulmi ka kyautata wa makocinka sai ka zamo mumi kaga wannan ma duka yana babin tazkiyatun nafs ko a wani hadisi zan Allah ce idmanuli khamsan admanu muljanna ko sittan a wani ruwaya ku lamince min abu guda biyar ni kuma na muku alkawarin aljanna kai tsaye in kun yi abu guda biyar isdaqu iza haddastu in za ku yi magana ku faɗi gaskiya aufu iza wa'attum in kun yi alkawari ku cika addu iza atumintum in kun an ba ku amana ku ɗauki amanan ku mayar kar ku ci amana ihfazu furujakum ku kiyaye farjin farjinku kuffu aydiyakum ku kama hannayen ku. guddu absarakum ku idan idandunan ku annabi ce in ko kai wannan na lamunce muku aljanna kai tsaye kar ku yi tantama akan ku yan aljanna ne wannan duka yana babun taskiyatun nafs kuma a babun taskiyatun nafsi duk abin Allah zai kawo maka zai ce maka ga kai aljanna sabila da a lokacin kai in zaka aikata abin zaka yi ne domin ka ji daɗi sai Allah ya ce to zan tanadar da kake so kai din da kake son ka ji daɗi tanadar maka da daɗin amma akwai wani zai ba su kyauta ba aljanna ne ba su ba ba da aljanna ne a matakin farko ya kaitar wa mutane aljanna domin ya jawo su zuwa gare su fiskance shi sabila da amma ainihi Allah Ubangiji ba yana neman ya kusanta mu da shi ba ne don ya saka mu a aljanna yana neman ya kusanta mu da shi ne domin ya yarda da mu ya mana. saboda haka a matakin al'insaniya da na ɗauko wannan maganan nafsaniyan ta zikiyatun nafsi shine ƙwaloluwan abinda koko shine farkon matakin da ba ma iya saduwa da Allah ba har a duniya in kana son ka rayu duniya rayuwa mai kyau to tazkiyatun nafsi zai taimake ka sosai filosofa ka je ka bibiyi rayuwar filosofa falasifa kaga suna da tazkiyatun nafsi sosai sosai ka je ka bibi maganganunsu akwai wani magana na aflaton da yake cewa da yake cewa laisa shaja'u man yahzimu a'da'ahu ash-shaja'u huwa man yahzimu ragabati nafsihi li'anna an-nasra huwa al-intisaru 'ala zat yace jarimi aflaton ba ne philosopher ne philosopher dahari wanda shi bai yadda da da a tashi lahira ba dahari yace nasara jarimi ba shi bane wanda yake fada a fagen yaki ya kakkashe abokan gaban sai ce jarimi shine wanda yake fin karfin kansa yake rike linzamin kansa dan ransa da ta ja shi ya riko linzamin to ce ki tsaya a nan nan nake so ki tsaya karki shige yace sabila da ainihin nasara ba shi shine kayi nasara a gun yaki ba ainihin nasara shine al-intisaru ala zat ka fi karfin wannan gangan jikin ka fi ƙarfin wannan sha'awan ka fi ƙarfin wannan ran shine ainihin nasara ya zamanto ranka da ka ce mata ta tsaya ta tsaya ba ita da ta dauke ka tana janka tana kai ka zuwa ga muradinta ba duk wanda ya sake kansa maransa ransa ita take jansa ta kai shi gurin da yake so to ba zai taba nasara ba a duniya da lahira kuma zai yi ta nadama yayi ta kuka kuma ba zai samu masoya ba sai ka fara sacrificing din kanka ka ba da ita ka sadaukar da ita in ka sadaukar da ranka sai kuma nasarori su biyo baya wa haka a gurin Allah ma sai ka ɗauki ranka ka bayar ma Allah inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya saya rayukan mu'minai da dukiyansu akan me akan Allah zai ba su aljanna to ran nan naka idan ka bata tazkiyatun nafsi wanda Allah ya ce kadab laha man zakkaha wa kad kaba man dassaha kadab laha man tazakka wa zakara isma rabbi fa sallah ka samu tazkiyatun nafsi to abin da zai fara janka shine zuciyanka za ka ji kana son kana yin rayuwa na soyayya tasketun nafsi da ka so kana ka rage cuɗanya da mutane ka rage gogayya da mutane haka za ka so za ka fahimci cewa mutane da akwai dauɗa tattare da su da ka fahimci kai ma akwai dauɗa tattare da kai to da ka ji tsoron ka shafa wa mutane dauɗa ko mutane su shafa maka dauɗa sai ka zaɓi kana keɓance ga barin mutane sai dai abin da za a ta na aikin alheri sallah ibada sar da zumunta da sauransu la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas to a wannan keɓantar da kake yin kana zama kai kaɗai domin taskiyatun nafsu to a nan kuma zuciyanka za ta gayyace ka zuwa ga rayuwar soyayya wannan rayuwar soyayya da ka ji zuciyanka tana tunani tana samun tazakkur domin akwai tafakkur akwai tazakkur tafakkur shine tunanin da zaka ga kwakwalwanka in ya girma tunanin to shi kwakwalwa yana da iyaka tunanin kwakwalwa yana da iyaka akwai gurin da in ya je sai ya rude ya rasa ina zai yi to sai ya dawo tazakkur sai ya dawo zuciya in ya dawo zuciya kuma sai ya zama soyayya soyayyan kuma sai ya zamanto tsakaninka da Allah kawai kana son Allah kana shauƙin Allah idan na ce soyayyen Allah har da soyayyen manzan Allah a ciki saboda ba a raba soyayyen Allah da na manzan Allah duka ɗaya ne abin da yake a cikin zuciya a gurin manzan Allah ba a rabawa don haka in kuka ji an ce soyayyen manzan Allah to ana nufin hadda Allah in ji an ce soyayyen Allah to ana nufin hadda manzan Allah wanda zai raba tsakanin Allah da manzan Allah abadan to wannan soyayyen ta hatuf na soyayya za su na kiranka suna kiranka Allah zai na kiranka zai na to zai na to a da kuma na soyayya mataki mataki wannan ka koma wannan daga wannan ka koma wannan daga wannan ka koma Allah da zaka ga suna bautan Allah da insijam na soyayyan zuciya irin bai rabi adawiyya wa laqad ja'altuka fil fuadi mu'anisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi sai kama yadda zuciyanka muhallu nazarillah nan wani latifan da nake so na ba mu mu gane shine idan kana matakin tazkiyatun nafsi a wannan matakin zaka na bautan Allah ne domin Allah ya ce a bauta masa amma ba tare da kana jin daɗin ibadan ba kawai da ka zo ka yi sallah ne sabila da ka zo ka yi sallah Allah ya ce a yi sallah sabida in ba ka yi ba Allah ne saka wuta sabida a garin ku ana sallah in ba ka yi sallah ba ba da a baka mata ba in ba ka yi sallah ba mutanen anguwan ku ba za su zauna da kai ba dan haka dole da ka fito ka yi sallah wannan a matakin tazkiyatun nasi ma'ana faɗa kake yi da kanka domin ka dawo da ita zuwa ga Allah amma a matakin zuciya in kana bautan Allah da kana samun wani ɗanɗano da wani garɗi da wani kewa wanda mutane ba su samun irin wannan kamar yadda idan kana ganawa da masoyiyanka zuciyanka yake amsa magananta sai ku yi awanni sai ka ji zaman baka kosa da wannan zaman ba to haka rayuwanka da Allah zai zamanto kana ambaton Allah sai ka ji zuciyanka kullum yana kishin ubangiji kai kana ambaton manzon Allah sai ka ji kullum zuciyanka yana kishin manzon Allah idan wani ya zauna ya yi aiki sai ya ji ya gaji amma kai sai ka ji baka gaji ba ka fana kana ibada baka gaji ba ka fana kana ganawa da Allah baka gaji ba akafu uqaddil umra wa shauqa lam aqdi sai kaga kawai kullum kana cikin shauki da bege da soyayya da kuka da uyam da insijam da garam da khalab da anan da widad waɗannan matakan soyayya kawai min hazihi marhala ila hazihi marhala daga wannan matakin zuwa wannan matakin to wannan labarin na matakin bautan Allah cikin soyayya kar ka tambayi labari akan kansa ka roƙi Allah Allah ya saka ka a wannan matsayi saboda labari ne wanda baki baya iya faɗansa baki baya iya faɗansa su wanda suke da alaka tsakaninsu da Allah na wannan alaƙa. in suna maka magana kuka ne yake ba da amsa kuka suke yi sabila da harce ba zai iya faɗa ba wa kuntu idza sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-dam'u an qalbi al-jawaba wa khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamala al-abawa ko baki idan zai yi bayani akan wannan halin ba zai iya ba da bayani ba sabila da labari ne wanda azza an yi kawal baki ba zai iya faɗansa ba Shi ne soyayyen Allah da soyayyen manzan Allah kuma da ka wadatu da Allah ga barin kowa abinda wani yake ganinsa shaƙawa ne shaƙa ne to kai a gurinka ba shaƙa ba ne kamar rashin kuɗi hamul mutane wai basu san ka ba baka damu ba a'a ka shige kayan ka bai da kin baka damu ba duk abin da mutane suka damu da shi na mazahir da ka ga ba wannan bane damuwan ka. ainihin damuwan damuwanka shine jauhar na zuciyar nan da yake da alaka tsakanin sa da Allah shine Abu Yazid al-Bastami aka ce ya je ya je ya je bukkan wani rahib mai bautan Allah sai yake ce ku nuna min gabar ina ne dan yi sallah sai rahib din yace masa ka tsarkake zuciyanka ka fiskanci ko ina to wannan zuciyan zuciyan nan ka'aba ce ka'aba ce zuciya kamar yanda ka'aba baitullahi alharam ya zamanto alqibla to zuciyanka zai zama ka'aba shi ma dan zuciyanka da matsayinka a gurin Allah ma zai zai iya fin ka'aba din dan haka manzon Allah ya faɗa Allah ya nuna ka'aba ya ce ke ka'aba ki sani darajanki da kimanki a gurina bai kai ran mumini kwaya ɗaya ba to idan Allah ubangiji ya yarda da kai ka fara bautan Allah da soyayya to zuciyanka zai zama ka'aba ne waje ne shi yasa da aka ga bayan Allah nan muna bin su muna son su sabila da sun riga sun zama alƙibla zuciyansu ya zama ka'aba na fuskantar zuwa ga Allah wanda idan sun zo sun zauna ko magana su zauna su yi shiru ba su ce komai ba da mu ji zuciyanmu ya fuskanci Allah sabila da mun fuskanci Allah ne kawai ka'aba ne su saboda su matsayinsu ba suna matsayi ba ne na wanda wai idan da su nuna maka Allah hannunka da su kama su ce maka ga yadda za ka fuskanci Allah kana ganinsu zuciyanka zai kawo ubangiji kawai shattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi almustadillu bihi arafa alhaqqa li ahlihi fa asbata al'amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adami alwusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunu al-asar ko hatta takuna al-asar astaghfirullah hiya allati tuwassilu ilayhi da su zamanto kawai alƙibla ne kana ganin su kawai zaka tuna da Allah kamar yadda Allah manzo Allah ya ce akwai bayan Allah da man iza ru'u zikrallah ana ganin su kawai za a ce la ilaha illallah sabiya da kawai ana ganin su za a tuna da Allah to wannan rayuwa na zuciya din yana da girma a wannan rayuwan ne mutum yake samun mukashafa mutum yake samun waridatul ahwal mutum yake samun mushahada mutum yake samun tajalliyat har mutum ya samu ya yi wusul da ake cewa wusuli wusuli idan an ce mukashafa shine kana ganin abin da mutane ba su gani da idan zuciyanka in kana yin sa da idan zuciyanka sai ya zamanto kana gani ba zuciyan ba kai din kuma ba ido din shine abin da Shehu Ibrahim ya faɗa akan maganan maganan ganin Allah a cikin Kashiful Ilbas an faidatul Khatmi Abil Abbas da ya kawo maganan malamai akan shin ana iya ganin Allah ko ba a ganin Allah ya kawo maganganun ahlus sunnati wal jama'a suka ce eh ganin Allah ja'izi ne shar'an ma'ana ja'izi ne Don babu ayan da ta ce ba da a ga Allah ba kwata-kwata babu wannan ayan a aka ce ba la tarahul afsar ahli suna abinda suka tafi akan maganan ganin Allah sai suka ce tun da annabi Musa alaihi salam ce rabbi arini zuru ilai Allah ka nuna min na gani. sai aka ce to tun da ka ji annabi Musa ya yi tambayan nan to ana ganin Allah domin jahilci ya koru ga annabin Allah dan idan an ce ba a ganin Allah kuma annabi Musa ya ce yana son ya ga Allah to wannan kaman ya jahilci wannan ne wannan kuma ya koru ga annabawa a ce musu jahilai kuma siyakin ayan ma he Allah ya ce ni, ba za ka ganni ba ma'ana kai din ne ba za ka ganni ba ba cewa yayi Allah yayi ba a gani na ba sai ya ce ba ba za ka ganni ba walakin unzur taqarra makanahu fa dutse dutsen nan ya tabbata abin da yake ka iya ganina. na falamma tajalla rabbuhu jabal da Allah ya bayyana ma dutsen wasu sai suka ce to dutsen ya ga Allah kenan wani wani haske daga cikin Allah dutse ya gani sai dutse ya fashi falamma tajalla rabbuhu lil jabal alahu dakka sai ahlus sunna suka ce jaizi ne ganin Allah aqlan ja'izi ne to da aka dawo kuma wurin malaman sufaye da suke ce ana ganin Allah ana ganin Allah malaman sufaye sai suka yi magana kamar ibnu taimiyya a cikin majmu'ul fatawa da aka tambaye ya kawo wani magana na Ja'far ibn Muhammad ne Sadiq sai an tambaye Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq aka ce hal ra'aita Allah hina abattahu ka ga Allah ido da ido da ka bauta ma Allah sai ya ce na'am ra'aituhu na gan shi sai ya ce walakin ru'uyatul qulubi bi tahqiqil iqan na ga Allah ma ba da fisko ba da ido bane ganin Allah ne da zuciya na da ta tahqiqi irin na yaqini wannan shine abin da nake magana akai na in ka samu mukashafa to da na ganin abubuwan da mutane ba su gani an gane ko ru'uyatul qulub zuciyanka zai na ganin abubuwa lokacin da zuciyanka dai kalli abu kuma cikin hadarin ubangiji zai faru ta hanya biyu ko ya faru ta hanyar hali ko ya faru ta hanyar makami idan ta hanyar hali ne wata jazba ce za ta ɗauke ka na inayen ubangiji sai idan ka na fiska ya makance ya zama ba ka gani da shi sai ka gan ka a wani duniya ka ga abin da za ka gani sai kuma ka dawo sai ka farka sai ka ga kamar bacci kake yi ma bainan na'imi wal yaqzan ba bacci ba kuma ido na ba biyu ba wannan shine hala akwai wanda kuma makami ne in sun nufi abun kawai Allah ubangiji zai kawo musu abu to amma shehu ibrahim radiyallahu anhu da zai yi magana akan ganin sai ya ce ru'uyatun min haisu la ru'uyata wala ra'in. gani ne ta hanyar da ganin babu ita mai ganin ma babu shi ma'ana id halatul asar amama wujudil haq komai ya kare a gaban samuwan Allah ba komai ya zama Allah ba wannan kafirci ne ilhadi ne zandaka ne a ce wai komai Allah ne kafirci ne wannan zandaka ne amma komai idan aka kawo shi gaban Allah ba komai babu ne shi an gane wannan kullu man alaiha fan akwai wani samuwan da yake da samuwa a gaban samuwan Allah babu komai a gaban Allah babu ne shi kana Allahu wala shay'a ma'ahu wa huwa al'ana alama alaihi kana haka sayyiduna Ali ya faɗa Allah samamme ne ba komai kuma har yanzu ma Allah samamme ne ba komai amma wannan karatu ne mai zurfi da ya shafi ahlul ma'arif to wannan hal na zuciya din a cikinta ne mutum zai fara samun mukashafat wannan mukashafat din shine zuciyanka yana gani yana hararo wasu abubuwa wannan kuma a sahabban annabi an samu wanda suke ganin mala'ika ido da ido a sahabban annabi an samu wanda suke jin sallaman mala'iku a sahabban annabi an samu wanda yana zaune zai ga wani yanayi annabi ya ce masa wannan yanayin mala'iku ne da ka zauna da har gari ya waye mala'iku da kowa ma dai gansu na waye ne sa'id bin khudair ya karanta ƙur'ani da daddare sai ya ga wani abu wanda ya bashi mamaki sai ya zo yana ba manzon Allah labari yace ya rasulallah talautul barihatal qur'ana fajalat farasi wa kullama sakattu sakatat wa kullama talautu jalat hatta khiftu ala waladi yahya jiya nayi karatun qur'ani da daddare ya rasulullahi sai dokin gida na ta tsinke tana ta tsalle tana gaddama tana zaga gida in yi shiru na bar karatun sai na ji ta tsaya ta bar wannan tsalle tsalle in na ci gaba da karatu sai in ji tana ta bige bige sai da na tsorata sai na fito ɗana yana bacci ya haya da na kalli sama sai na girgije ko zai rufe gidana sai na tsorata sai na bar karatun ƙur'ani annabi sai ya ce tilka mala'ikatullahi ka ta san ulil ƙur'ani walau zalalta la zallatil mala'ikatu hatta tasbiha mala'iku ne suka zo wallahi da ka ci gaba da mala'iku sun zauna har sai garin Allah ya waye wannan yanayi ne na bautan Allah zai sa mutum ya fara ganin abubuwan da mutane ma ba su ganin wannan abu ido da ido kai kana amma wani shi baya ganin wannan abu fa kashafna anka aka? wa basaruka al-yawma hadid ko ko sahabin manzon Allah Harisa da annabi ya ce ya Harisa ya ya kawai gari ya ce asbahtu mu'minan ya rasulullah annabi ya ce a'a kawai gari mumini kuma me zai tabbatar min da mumini ne kai yau annabi ya ce eh, harisa ya ce ya rasulullahi azabtu nafsi anid dunya fa sawwali hajaruha wa zahbuha fa ashartu layli wa azma'tu naharu fa ka'anni anzuru ila arshi rabbi wa ka'anni asma'u awa'a ahli an-nar wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawarun <coughs> manzon Allah ya ce absarta falzam ya ce ya rasulullahi abinda da yasa na ce maka ni mumini ne yau din nan da na waye gari azumi nake yi kwana nan ina sallah yanzu haka ina ganin kaman ga al'arshi yanzu haka kaman ga 'yan wuta suna ihu yanzu haka a zuciya na ina ganin 'yan aljanna suna ziyara gidajensu annabi ya ce haka ne wannan zuciyanka ya buɗe idanka na zuciya ya buɗe ka tsaya a yanda kake to akwai idan zuciya akwai idan kisa akwai idan zuciya in ka ji an ce shi shine gani na ƙwayan ido ko shi shine gani na ƙwayan ido amma idan ka ji an ce al albasar to shine gani na zuciya lahum ƙulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha suna da ido amma ba su gani da idan wani ido ne da idan zuciya ai idan su na fiska duk yana bubuɗe. ana nufin idan zuciya ta ce makanta idan ta makance to shi shikenan mutum ba zai samu ba to ma'ana mu kula da zuciya sosai idan da zauna na awa mu ba mu kanmu lokaci tsakaninmu da zuciyarmu to da mu san me ake nufi da zuciya amma rafkanuwa da gaɓoɓinmu na alhawas na jiki su suke rurrufe zuciya su na zuciya har zuciyarmu mu gagara sanin me zuciyarmu amma mutum kafin ya mul nan duniya ya rayu a alamul malakut kuma duk abin da ya faru a alamul malakut din nan an rufe shi a kundi a taska an saka a cikin zuciyarsa a shi da nama da jini yanzu idan an tambaye ka kafin ka zo duniya me ya faru baka sani ba amma wannan abin an ajiye labarin a zuciyanka in an tambaye ka a wani duniya ka rayu kafin ka zo ba ka sani ba amma labarin yana zuciyanka kuma idan da a ce za ka samu al-istifsar zuciyanka ta buɗe ka samu tahzib zuciyanka ta samu wajen da Allah ya ce innamal mu'minuna allazina iza zukira Allahu wajilat qulubuhum iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wallahi zaka ga abin zaka ji abin da mutane ba su duniya da ta yi sauki a gaban za ta yi arha ba za ka yi abin da za ka ɗaga ido ka kalle ta kai rikicin ba za ta maka ƙarama ƙwarai ƙwarai da gaske sabila da abin da yake gurin Allah babba ne duniya keji ne kamar misali tsuntsu a saka shi a cikin keji ya yi shekara guda bai fita ba idan ya fita zai gagara tashi akwai philosopher da suka gwaggwada irin wannan abu idan ka ɗauko tsuntsu da ya saba tashi a sama sai ka ajiye shi a keji fukafikinsa na zai iya tashi sama to mu ma wannan gangan keji ne don sai na ganin iya tari isa sai mu muna rufe ta ba mu zuci ya ba ri wallahi zuciya ta je zai je wannan zuciyan gurin gurin da badan ka sa man sallallahu alaihi Allah ya nuna da al sai aka man ya dawo kasa ya keta arshi komai ya ana ذلك الله إذ ملائكة والرسل في المسجد الأقصى لما تفهم مقاما لا يسعى على جناه ولا يسعى على mutum asirin Allah ne shi yasa idan ka fara yin rayuwar zuciya tsakanin Allah lokacin da ka san waye kai sai ka fara ‘yantuwa daga bautan kanka, ka fara neman ka bauta ma Allah. Kana fara bautan Allah, to idan ka koma rayuwa kuma na ruhaniya, rayuwa na ruhani. A wannan lokacin kuma kana bautan Allah ne bil haƙƙi, kana bautan Allah ne da shahudin Ubangiji, kana bautan Allah ne babu wani hijabin da ya rufe ka, kake bauta ma wannan hijabin a maimakon Allah. ma'ana ka zama mukulisi na gaske kenan saboda idan ka je ka duba za ka ji ana ce ruhi ruhi ruhi ruhi menene ruhi wasu da za su faɗi ruhi sai suka ce a'a ruhi shine nafsu ruhi tabaqat ne na farko matakinta na farko tana nafsu sai ta dawo aqlu sai ta dawo kalbu sai ta dawo ruhu sai ta dawo sirru ma'ana kaman abu ne yake girma da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaman yadda za a ce yaro ya taso daga shekara biyu zuwa shekara goma sunansa gulam ko daga shekara sha biyu zuwa sha takwas sunansa murahim, daga sha takwas zuwa ashirin da kaza sunansa shabun daga talatin da kaza zuwa kaza sunansa kahlu daga arba'in zuwa kaza sunansa shaihu wasu sai suka ce rai mataki biyar akwai lokacin da sunanta nafsu akwai lokacin da sunanta aklu akwai lokacin da sunanta kalbu akwai lokacin da sunanta ruhu akwai lokacin da sunanta sirru wasu kuma suka ce nafsu daban aklu daban kalbu daban ruhu daban sirru daban kawai suna ta za ka isa zuwa ga kowanne ne gwargwadon ka zuwa ga Allah kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura sai kuma idan aka ce maka wannan ruhu din me Allah ya ce mana akai ka anin ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma min al'ilmi illa ƙalila. suna tambayan ka meye ruhi ka ce musu ruhi amrullahi ne idan kuma muka tambayi ƙur'ani menene amrullahi sai ce inna ma amruhu a arada shay'an an kula lahu kun fayakun shi yasa yace wa ma'utitun min al'ilmi? ilmi illa qalila Abin da muka sani ɗan kaɗan ne inda za a buɗe mana wani abin to sai mun ce su abu absaruna mu muɗin nan maskurun ne sai mun ruɗe saboda haka mu kyautata tafiya a hanyar Allah domin mu je mu ɗanɗana abin da ake ɗanɗanawa a gurin Allah mu kyautata soyayyen manzan Allah domin annabi ya lamunce mana maganaɗi su sa'ada domin duk sanin Allah da za ka yi da bautan Allah da za ka yi in ka gama ƙoƙarinka za ka je ne ka faɗa a ƙofan manzan Allah annabi shi ne zai sadar da kai da Allah shi yasa a kowane hali mutum ba zai taɓa rabuwa da manzan Allah ba ba zai taɓa rabuwa da soyayyar manzan Allah ba ba zai taɓa rabuwa da tuna manzan Allah ba ya zamanto kawai wato annabi ya zama komanka ya zamanto shine asirinka ya zamanto shine zahirinka saboda haka abin da zan rufe mana da shi daga ƙarshe mu ɗauki kanmu mu ba mu Allah kyauta Allah zai ba mu komai in ka ɗauki abin da kake da shi ka ba mu Allah Allah zai baka komai Allah zai baka abin da kuɗi ba zai saya ba duniya ba zai saya ba mulki ba zai saya ba ba wani abin da zai iya sayan wannan abu wa kulli mulukin ardi namat uyunuhum wa hazaka mulkun Layu yuba'u bi dirhami sarakunan duniya in suna ta neman mulki da sauransu da sauransu wallahi akwai mulkin da kuɗi bayi da shi mulkin da ba a sayan shi da kuɗi ba a surati ba ne wani abu ne kawai min indillah daga wurin Allah shi ne abu yazidil bastami yake ce zaƙal muluku ma zuƙna la da sarakuna sun san abin da muke ji na kewa da Allah da ganawa da Allah wallahi da sun haƙura da mulki sun zo suna son ko ɗigo ɗaya su ɗanɗana cikin abin da muka ɗanɗana kashi dubu abin mai girma ne saboda haka mu ba da kanmu ma Allah Allah zai ba mu komai mu sadaukar da kanmu da Allah zai sadaukar mana da komai idan muka ce Allah mun bi ka shi ma Allah zai ce na bi ku in muka ce Allah mun baka duk abin da muke da shi Allah ma zai ce na baku duk abin da nake da shi shi kenan kawai saboda haka muna roƙon Allah Allah ya yarda da mu Allah ya buɗe zuciyarmu da hasken imani da ma'arifa Allah ubangiji ya sa kar mu yi asarar mu na duniya zangon ɗan kaɗan ne matuka kwarai kwarai da gaske kwarai da gaske a wannan ƙwayan idan ne da wannan gangan jikin da na mana bayanin saɗazin da shi ne muke ganin duniya tana da girma muke ganin duniya tana da tsawo amma idan muka koma zuciyarmu Damu ga ƙanƙantan duniya ya shige ƙanƙanta Damu ga duniya tun daga farkonta har ta sai mun ƙure mata mun auna ta gaba ɗaya mun ga ta. sai ka ga ba ita bane ka girme ta wani abu kake nema a bayanta wani abu kake nema a bayanta ko mutane ma suna ganin ka ga ka a cikinta to hakikatan ka wuce ta ka ƙetare ta ka je zuwa ga abin da ba ita ba kuma hakika in muka koma zuwa ga Allah Allah ubangiji sai ba mu Min mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wama baddalu tabdila ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم to mu zamanto sadakna ma ahadna Allah alai kuma kamar yadda dazu na faɗa mana wallahi idan ka zauna kai tunani na awa ɗaya da kai da kanka a ɗaki zan ba mu wannan example ɗin ka bauta ma Allah a ɗaki kai ɗayanka ka ambace shi ka yi tunani sosai ka ba da kanka lokaci tsakaninka da zuciyanka za ku yi wani taɗi kuma wannan taɗin zai baka ilimin da ba za ka karanta shi a littafi ba amma idan ka kaɗaita da kyakkyawan zuciyar da ka ba da shi ma'auna za ku yi wani taɗi da zuciyar za ta baka wani labari wannan labarin ba za ka ji a littafi ba kuma wani ba zai iya baka labari ba kuma wani malami ba zai iya faɗa maka ba hadisin ruhi ne lil arwahi yasri tuqbiluhu al-fu'adu bila janahi wa ma'adinuhu turabiyyun walakin samat fi lafzihi lughat as-sama' laqad fadat dumu'ul al minni hadisan kana ulwiyyan nida al'amari ne mai girma wanda Allah yake ba ma waɗanda yake son su saboda haka muna roƙon Allah Allah ya yarda da mu kuma duk abin da Allah yake kiran mu akai ya ayyuhal ladzina amanu sajibu lillahi walir rasuli idza da'akum Allah ya kira mu amma har yanzu kiran bai iso kunnen mu ba balle mu amsa in muka ji kiran Allah kiran ya zo mana an ce wane in ka amsa kiran Allah zaka mance da kowa wallahi wallahi zaka mance da kowa ko da wani lokaci al-awadidul bashariya wato kasancewanka mutum za su na motsa maka ka ji kana zamowa mutum wani lokaci wallahi a wasu lokuta za ka na zamowa tamkar mala'ika ko da kuwa a ce wannan lokutan sa'o'i ne ko mintoci ne ko daƙa'ik ne sakanni ne za ka na yin wani irin rayuwan da wato kad kana ma kana mimma lastu azkuruhu fa zunna kairan wala tas'al anil khabari Allah ya kara mana san Allah ya cika zuciyarmu da san manzon Allah Allah ya buɗe mana kofofin yardansa Allah ya buɗe mana kofofin imani da ma'arifa da yaƙini Allah ya yarda da mu yardan da babu fushi har abada Allah ya yarda da mu yardan da babu fushi har abada Allah ya kawar da zuciyarmu daga kan bayinsa Allah ya kawar da zuciyarmu daga kan kaunu gaba ɗaya Allah ya zuciyarmu ya mayar zuwa gare shi ya lamunce mana abin da yake ba wa zababbun bayinsa Allah ya sa kar mu sha wahalan komai akan duniya Allah ya sa ita ta zamo baiwar mu kar mu mu zamo bayinta albarkan annabi Muhammad imam nafi Allah ya saka da alkhairi rajulu khair yana karanta alqur'ani kamar yanzu ake saukarwa danye Allah ya saka da alkhairi eh, maulana ash-sheikh khadimul awliya'i alhaji Sulaiman Allah ya kara maka lafiya na je abubuwan da ban taba ji a gurin wani ba a bakinsa kuma na yi farin ciki Allah ya mun rabo da haɗuwa da irinsa ina duniya alhamdulillah, rabbil alamin Allah ya ƙara mana san annabi ga Dr. Hamza Allah ya saka masa kuma dan roƙi alfarman ya zo ya yi ta'aliki ko da sai ka yi na wasu ko da wasu mintoci ne eh, a'a ko da na mintoci sai ka yi za a yi a ya dawo kan kujera ya dawo kan kujera a a taso maulana bismillah maulana bismillah